rana zafi inuwa ƙona ko igiya zan siyo in rataye kaina kai ina jin siyo igiya ta dubu ɗaya ɗari biyar in rataye kaina kawai sai dai a gana mutu <laughs> kai ga ta ba ta kyau ba assalamu alaikum eh wa alaikum assalam eh na wuni baba wuni yana gidan biki lafiya lau ya kwana biyu kwana biyu lafiya ya aiki lafiya aiki ba ni fa gaskiya magana sun ce da ni ya fi eh watan kano baka gidan nan to ai magana ce da ni shi yasa na zo da mu ni ga gaskiya ka duba lokacin da ka sa ni noman na ga kwana bibin da na tafi Allah ya sare mu wai yanzu tambaye ka shafi'i eh. wai tafiya da kai na ka tafi ni da mun magana ce da ni gaskiya tunda na ga binninan da naje Allah ya sare noma na na na waye waye ni kala ta ba kala noma bace ba gashi nan binnin yanzu da naje Allah ya sare mun na canza sutura to yanzu da ka je binnin ai binne ka tai me ka zo da shi yanzu ka ga gidan nan da kwana uku ba a dora tuwo ba amma ka zo gidan nan ba ko kwanan dawa ba ka zo da kwanan dawa ba amma yana canza kaya ko to ka dan ka canza kaya mu mu tsirara muke tafe shafi'i shafi'i kaga ya lafiyar kura kar ka yadda ne ma baki yanzu kaga ya cacar da nake yi ma ba kuɗin katin to ai kai na ga gaba ɗaya gonar ma kai yanzu yanzu inda kana neman albarka ai ko dan kudin katin caca ka ko katin caca ka siyo min ka ce baba ga katin caca a ci gaba da harka eh, kaga yanzu yar cacar da muke bajau mu da dan marka da baba na ladi kaga yanzu ba ba cacar ma kaga ne na rungumi na na rungumi gindin biya ko katin caca ka sayo min ina bi? me zai hana ko kwalin sigari ka kamo ai san tafiyar ka te kyau me zai hana da mun daure ƙarya gindi ban siyo ma katin caca ko to yanzu tunaninka eh. in sai da gonar kenan to mun gona ba ka sai da rabi ba yanzu karasa eh. kawai sai dai ta zai a bani koma birnin nan je ba bada kuɗi a bani mashin lallai na ga alama dole dole in kai ka da wani in kuma ba haka ba wallahi tallahi in ta janyo ma magana in ta janyo ma masifa to ai magana na nawa kuma an ce Allah ya lanci kuturu na nawa kuma magana ta nawa ka ja min Shafi'i kafin ma ka ja min magana na jawo kaina ni ban zan fita ma saboda kar ka tsine min ma ko ka zage an jawi he na tsine wa kaina in gaya ma gaskiya mu tsiya fa bari in gaya maka baya muka gaba muka bata ba baya ba amma ni ai ban gaje ka ba gashi dai Allah ya azurta ni kaya nake ta. yo kana kana hauka dai ah. ina wani kaya ka bar gidan nan shekara guda ka tafi yanzu kwana uku ba dora daɗi ka je ranin Lagos ka tafi ko ina kuma dai ina ne na ruwanka Shafi'i eh? kar ka yadda ma baki to baki na nawa kuma shi kai mun mai to yanzu abin da zan gaya ma gonan nan ba zan sai da ita ba in ma na sai da ita a bajau zan zuba ta ai ku billahi la ilaha illa kai ta ganin masifa kenan to billahi la ilaha illa hu bari in gaya maka billahi lazini da kai dai in an sai da gonan nan mu raba kuɗin kowa ya tafi iskancin sa kowa ya tafi yahincin sa in ba ka rabi ka ɗau rabi kowa ya tafi yahincin sa mu je duniya ka san ita duniya duk inda ka kai da rahin mutunci ba a kure jirgi ma duk gudun da jirgi yake duk gudun da jirgi yake har yanzu bai kure mata daidai take da kai a in ka da ta da yawa kai ta ce ara to ai wannan kanka kake wa'azi da ba ta ce ba kana shafi iri iskancin da kai ba ka kai ni ba ka ka da rike tarbi da barka jin gama shekara ta goma a gidan gala in aka daga ni sama karo ta zane ni an tabe ma haka a ni dai iskanci na ban je nan ba to ka ga amma ba za ka iskancin da ne ba shafi'i dan haka gara ka hakura yanzu gonan nan mu sai da ita a raba ta biyu ni in ɗiba in yi bajau kai kuma ah. ka ɗiba ka shiga duniya ni kawai na rike ta duniya nan tana da faɗi inna ararar layi wasi'a kowa ya shiga duniya tunda kana ganin ba mu tsaya mai masana ba kaji ko eh. ni gado kai ka kusa ni na eh ka kusa kai bari ta na Kano na Kano da ta canza. Dama soyayya suke da sakina. Aka jin kunya a rayuwarka. Umma! Na rantse da Allah yaran nan sai na koya masa hankali. Sai dai masa rashin mutuntun da har ya mutu ba zai manta da ni ba. Duk da shi dan uwan na ne. Kai, kai ma fa na ga alamun kamar goyon bayan su kake yi kawai. Idan bai gaya ma gaskiya waye zai gaya kai da baka so a gaya ma gaskiya na ga aminin ka ne. a ina ka samu wannan kuɗin ka ɗauka ka bata yanzu ku saboda girman Allah haka ake rayuwa kudin nan to su kai ka kawo mata na ce maka ka zo nan mu zauna mu dinga aiki ka ce a'a kai ba ka da mutunci na rantsi da Allah wannan fa wanka ce bai kamata a ce ka dauko ta da safan nan kuna rashin mutunci a hanya ba ba abin da zan je ba gaba ne ba nawa ma bai ke cikin

ba za ka faɗakar ba kenan ai ɗan fim ba iblis ba ne ba aljani ba ne mutum ne kamar kowa don haka ci gaba da faɗa musu gaskiya har sai sun gane amma ba ba hakan ba zai sa idan na yi bidiyo ko wani fim ko wani abu na yi wasu ba saboda ni i am an actress dama na faɗa jaruma ce ina da ikon da duk wani aboki da ke ci sana'ata amma ina ba wa masoya na haƙuri ga wanda na ɓatawa ko kuma ya ga abin da ne masa ba sai ya yi zancen ma wai kin ɓata ai ba ta taso ya kamata a ce an fahimci me kike nufi faɗakarwa don haka jama'a ku ci gaba da bin minan 'yar mama Sabiha yar baba kawo ni ne muntari bandaru wato mai fitowa a cikin fina-finan hausa don haka ana gabatar muku da shirin nan mai dogon zango wato shirgalle a tashar kilina hausa tv da misalin karfe takwas yau litinin za mu sakar muku shi ku daidaici daidai lokacin ku kuma ku tafe mana da Allah zai ba ku nishaɗi zai ba ku dariya. Kumanta kashi na biyu ne shi wannan shargalle a tashar Kilina Hausa TV. sha Allah zai zo. Ka mana subscribe ku danna ƙararrawa za ku same mu za mu gan ku za ku gan mu. Allah duk wanda ya kama sai na raba gangan eh. cikinsa ko ba ke ci wannan kwatakolin ba. Ah. حق بذكي المسلمين الله أكبر الله <laughs> أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله يا أبا جابر haba jabir haba biya ka to muna munafukan banza kan gobe ina Allah ka yawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masa ku subscribe ku danna mana karara a tashar mai suna gidan hada hada tv